الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين فصل wannan fasali ne mai bayani akan hukuncin shaha huffi makuhin wanke kafafu to shi na malam ya ce ruhisa وشيك لرجل وامرأة ومستحالة بحضر أو سفر مس زورب تو رشيسا أن yi rangwame ga شاف shafar تو رنك أيمي لرجل ganamiji namiji an yi mai rangwame ya shafi turon ƙaimi da aka ce namiji ƙarami ko babba wa mura'atin haka nan ita ma mace an yi mata rangu mai ga shafar toron ƙaimi rikisa lirajulin wa mar'atun wa halatan ita wannan mata koda mai jinin istihala ce abinda ta ce wa halatan koda mai jinin istihala ce saboda ita mai jinin istihala an sanan gome an kai mata na ta yi sallah kuma ga ta da jini jinin da ya kasance in ya zo mata ba zai doke ba kuma ba ta tantancewa tsakanin jininta na al'ada da jininta na rashin lahiya to an ka ce an yi mata rangume ta ci da sallarta to ga ruhusa ta rangume na ta yi arwalla ta yi sallah sannan kuma ga ruhusa ta sha huffi kai yanzu a ce an gama mata ruhusa biyu wuri guda don haka cewa in musu halatan ko da kuma jini istihala ce an yi mata rangwamen masu sha hujjar rubin taurin kaimi shi taurin kaimi julli da zahiru ko ku. wanda ya kasance an ka sanya fata ciki ne da ƙasa ne sama ne da ƙasa ne ya kasance fata ne wata abin da ake ce majaurabun watan huffi ne wanda aka yi wani abu na wanda aka yi da sifa ta huffi ana yi ne da kada da zaren da an ka tunke da kada ana yi ne da kirtani ana yi ne da irin zare makabiri na ashashe kamar yanzu irin buhu kamar yanzu irin fata buhu mai kabiri a ce a yanka ta daidai hufi to wannan shi ake kira jaurabun to maluma sun yi saɓani kwarai kwarai da gaske akan shi jaurabi shin ana shafa ko ba a shafa imam malik radiyallahu anhu ya ce ana shafa jaurabi amma da sharadin jullin da zahiru huwa badinuhu kamar yanzu mu ce kamar yanzu mu ce abin ga safa ko a ce socks ko socks to irin wannan an yi shi da sufa ta hufi amma shi socks in an ka kiyaye na roba ne roba ce ba kistani bane ba kaɗa bane ba sufi bane roba ce sannan kuma ya kasance tilileke wacce ne kabri gare shi shi abin ga jaurab shi da kabri sosai kuma shi aka ce ma abin ga almurmuku almurmuku imamu malik ya farsa almurmuku da aljaurab ya ce shi ne ake kira jaurab wanda kasance an ka sanya mahawata sama ne da ƙasa ne to abin da suka wasa bani akan shafar jaurabi saboda hadisin da ya zo wanda ya kasance wannan mugira tun shuba ya rawaito shi anan nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa manzon Allah masah Allah da jaura ni wannan alaini manzo Allah ya shahi jaura ni kuma ya shahi takalma ne to shi wannan hadisi na Abi Musa al-Ashari radiyallahu anhu maluma sun sun gitta mishi kwarai so a wannan hadisi na na muji tuni shuba radiyallahu anhu maluma sun ce dukkanin wa sun karto wannan hadisi sun raito shi masah nabi sallallahu alaihi wasallam ala huffaini manzo Allah ya shahi huffi ne guda biyu ba masah Allah bai ni ba wannan alaini ba ya shahi jaurabi ba guda biyu ya shafe kuma takalma ne guda biyu wannan hadisi wanda ya toshi riwaya ce ta wannan sufyan sauri daga wannan abi qaisin ana kira ne abdurrahman bin sobana shi kuma ya riwaya ta daga hudayl bin shurahbila shi kuma hudayl bin shurahbila ya yi riwaya ta daga wannan a wannan mugisu ne shuba radiyallahu anhu to sai kasance maluma dukkaninsu suka ce wannan riwaya ta wannan abu qaisin abun shurahbila cewa yayi ruwaya ya abu qaisin abdurrahman ibn sobana yayi ruwaya daga wannan huzail ibn shurahbila shi kuma huzailu daga mugis ibn shuba mugira shi kuma ce ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masaha alal masaha alal jawrabaini wa na'alaini ya shafa ga ainihin jawrabi da takalma to sai kasance dukkanin malumma masu riwaya a suka ce lalle haƙiƙa wannan ainihin shi wannan hudarin habila an shuba ya kai da wannan baya. saboda dukkanin ashabu shuba abinda sun kawaito masahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala huffaini ba Allah jawra baini wannan alaini ba abinda arwaya suke na dukkanin hufazu kuma wannan a wannan Abdurrahman ibn Mahdiyin yace Abdurrahman ibn Mahdiyin yace nace masu fayani sauri da ka faɗa mini hadisi kace ka jiyo shi an abi kaisin daga abi kaisin wata an huzailin daga huzailin ce ma kabiltu humin ka ban daga gare ka yace eh haka nan na lallai hakika wannan hadisi da ifi ne don haka ko ka ce ba karba ga hannuna babu komi to bisa ga wannan sai kasance shi Aliyu ibn Madini radiyallahu anhu malamin Buhari an tambaye shi akan wannan hadisi na cewa shin gaskiya ne wannan an roto daga shuba cewa shubar radiyallahu anhu ya ce manzo Allah ya shafa akan jawar bayin wannan alani Ya ce eh to lai haƙiƙa duk dai masu riwaya hadisi sun yi riwaya daga shuba shuba abin da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi huffi ne guda biyu amma sai ya kasance shi kuma Abu Huzailin a wannan a wannan Huzailin shi ko ce abin da yi riwaya ya yi ruwa manzo Allah ya shafi watan jawar bayani wannan ya ce wa halafan nasa ya sa a masu riwaya daga daga shuba duk ashabu shuba abin da sun kawaito manzo Allah ya shafa akan huffi amma sai kasance wannan hudalin shurha bila ya yi ruwa manzo Allah ya shafa daga takalma ne ya shahi jawrabi bayan ya shahi jawrabi kuma ya shahi takalma ne to bisa ga wannan sai maluma suka ce wannan hadisi shi da rauni sosai saboda an sun karanta shi suna da yawa wanda ya rauna shi daga cikin su akwai ainihin shi Abdurrahman bin Mahdiyyin ya raunar da wannan hadisin baya gare shi sannan kuma akwai kana sauri shi ma ya raunana da wannan hadisin bayan wannan kuma alim ibn madini ya raunana shi bayan wannan ahmad ibn hanbal ya raunana shi bayan wannan ahmad ibn ya raunana shi bayan wannan muslimin hajjaji al ya raunana wannan hadisin mulmu ce mu ba mu barin ba mu barin zahirin qur'ani mu kama wanga hadisi yace ba mu barin zahirin alqur'ani mu kama wanga hadisi cewa mazon Allah masaha Allah masaha Allah jawra bayni wa na alaini yace saboda ya san a zahirin alqur'ani fagasulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa masuhu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'baini yace to wannan ya an shi don haka ba za mu bar zahirin alqur'ani mu kama wannan amma wannan inda turkumani yace to cewa ba a barin zahirin qur'ani a kama wannan to in hakan na ai shi ma shakufi ya saba zahirin alqur'ani to sai suka ce to in haka nan na ya ai shi shahufi ya saba zahirin alqur'ani amma shi shahufi sahabi saba'in sun karwaito shi daga mazuwa Allah sallallahu alaihi wasallam wadda annabi sallallahu alaihi wasallam wa masaha ala hufaini sahabi saba'in sun karwaito shi to wannan kuma sahabi guda ne to za a bar riwaya ta sahabi saba'in can watan famsa hu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini sabata bi dalilin qada'iyyin haka nan almasu ala hufaini sabata bi dalilin qada'iyyin saboda mi riwayatu mutawatiratun riwaya ce mutawatira ashe ka ga wancan sabitu na bi dalilin kada'iyyan wannan sabitu na bi dalilin kada'iyyan wannan kuma ya tabbata bi dalilin zanniyan kuma sannan dalilin daga wanda ya kasance akwai tuhuma ciki ne wanda ya kasance a mutu gaba ɗaya sun soki wannan hadisin to bisa ga suka da ai masu kai wannan hadisin bisa ga haka na maluma sun kace shi wannan hadisi gaba ɗaya babu shi to sai kasance suka ce to ai ko banci wannan akwai hadisi na Abu Musa al-Ash'ari shi ma ya yi ruwaya an yi ruwaya da gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masaha Allah jawra baini wannan alaini suka ce to shi ma wannan hadisi Abu Dawud ce shi ma wannan hadisi laysa bil muttasili wala bil qawiyyi ba muttasili na ba sannan ba qawiyyi bane saboda mai abinda Aisha zama ne qawiyyi wanda ya toshe ana ce mishi Abu Sunanin Isam Sunanin shi ya wannan hadisin daga Tahakum Abdurrahmani shi kuma Tahakum Abdurrahmani ce yawa daga Abu Musa al-Ashari sai suka ce to shi wannan da hakumin abdurrahmani lalle haƙiƙa bai da waya ga abu musa al-ash'ari can ba mu mutasiliya kenan ya yanke wani wanda jiyo gare shi haka abu dawud da asar da tani ce. cikin littafi na abu dawud da nasi na abu da wannan haka ce. bayan ya faɗi wannan sai komo sace kuma wale sabir qawiyyi kuma hadisan gaba da ƙarfi saboda mi abu sinanin musu sinanin da ifin da afa huwa hawna mu'inin Yahaya inu in ya launa shi kenan kaga shi ma wanga innabi laysa bil muttasili innabi bai kasance muttasili ba sannan kuma wala bil qawi ba mai karfi bane to wanda sun kace akan hadisi dai duk gaba dai hadisin ko masu gyaran shafa akan jaura bayani wannan alaini sun yi wa da suka su gyara wanga hadisi sun kasa sun tafi akan cewa to ba su ba shi a hujja gare su ba abinda a hujja gare su aikin sahabbai irin su Aliyu na Abi dalibin irin su wannan irin su alimin a gidalibin irin su abu musa shari waɗanda ya kasance sun shafi jaura bai wannan alayi su a hujja su to bisa ga wannan suna ya zama hujja amma buhari radiyallahu an ya kulla babi cikin sahihul buhari yace babul mashi alal hufaini wala yansafu alana alaini babul mashi alal hufaini wala yansafu alana alayni haka ce kenan kaga tunda ba a shafa akan na alayni ba a shafa kenan akan jaura bai to kuma rashin shafa akan jaurabe ni wannan masaba ce ta wannan malikun da radiyallahu anhu ya ce ba za a shahi jaurabe ni ba illa an yakuna mujalladaini sai in sun kasance zahiri hima wa baɗin hima jiddu maharuzun wannan za a yi shawa a kansu kuma shi abu hanifa gaba ɗaya cewa ba a shafa jawhari ba a shafa jawrabi wannan masaba ce ta abu hanifa gaba ɗaya abin da ce wala ya musafa alal jawrabaini ba za a shaje rabi ba saboda an watan hadisan da ya kasance sun samu saɓani. an gane wannan ko sai kasance shi kuma shafi radiyallahu anhu yace ana shafa ga jaurabi amma idza kana min fawqihi wa min tahtihi mahruzun in ya kasance sama ne da ƙasa ne fata ce ɗaukakiya wannan ya dace da malikun asan radiyallahu anhu abu hanifa ta akan ba a shafa imam malik ya ta akan ana shafa idza kana min fawqihi wa min tahtihi jiddun mahruzun shafi ya ta akan ana shafa idza kana ko fawqi fa mitatihi jiddu mahruzun ana shafa akai ne ahmadun hanbalin ya ta akan ana shafa ko da babu mata gare shi kuma ya samu wani sun tafi shi akan wannan <clears throat> to sai kasance <clears throat> ibnu hajar al-asqalani radiyallahu anhu cikin fatahul bari karkashin can inda shi buhari kullu babi akan babu masa alal hufaini wala yansafa alal na'alaini duk kawunan sai ce wannan yana son shi ishara akan hadisi na wannan mugitinu shuba wanda an kawaito na cewa manzo Allah ya yi alwala ya shahe jawrabi kuma ya shahe takalma ne ta ce wanda yake wannan hadisi gaba ɗai hadisi da ne gare shi da kai ne faɗi hakan ga yace duk an sun kawaito shi daga shuba sun rawaito shi abinda an kawaito daga shuba ko musaha alal kufaini ba wa musaha jawru jawrabaini wannan alaini ba ya kawo wannan sunan ce kuma da afa ko Abdurrahman ibn Mahdiyyah Abdulrahman ibn mahdin ya ranar da wannan hadisin sannan ce kuma wa gairu min al-a'immati da wani ne daga cikin shugabanni sun ta akan cewa wannan hadisi shi da rauni don hakan kaga shi mai fatahul bari ibn hajarin gaba ɗaya bai kawo wannan hadisin ba cikin bulugul marami ci mai adatul ahkami gaba ɗaya kauce ban ga hadisi bai kawo shi ba in ka je bulugul marami gaba ɗaya ba za ka samu wannan ba to kuma duk inda aka magana akan cewa manzon Allah masah Allah jawra baini wannan alaini duk inda an ka bi riwaya ce wadda ya kasance daga abu kaisin ta hito daga abu kaisin ta hito shi kuma ya riwaya daga huzailun abdurrahman to maluma gaba ɗaya sun ce duk inda hadisin ya hito sannan ya hito bisa gare shi tirmidhi ya bi bisa gare shi abu dawo ya bi bisa gare shi nisa'i ya bi ban ga ibnu maja ba bisa gare shi wannan ya bi ibnu halmin fil muhallat asari al muhallat al asari nashi bisa ga wannan ya bi sannan kun bisa gare shi bai haƙi yabbi duk kusan malumman hadisi suna diba ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da wani hadisi sun kai aiki kuma gashi hadisin ga gaba ɗaya malumma sun ce da ifi ne saboda mi gaba ɗaya an ce lallai haƙiƙa shi wannan hudalinu sharahabina hudalinu ibnu sharahabila ya saba ma gaba ɗaya sabu shuba ga wannan hadisi bisa ga haka an na nashi don haka duk inda zaka daibe inda ya ciwa na manzon Allah masaha alal jawra bayani wannan alaini inda ya wannan na hadisi ramne ga shi bai da inganci don wannan ba za a bisa ga wannan ba za a shahi jaurabi ba in mun ka bi wannan don hakan ga masu shahu safa ba su da hadisi ingantacce wanda za su bi su shahi safa a kai ne babu hadisi ingantacce akan wannan duk hadisin za a dai ramne gare shi kuma duk hadisin ga hanya guda ta gare shi hanya ce ta wannan watan hudalin habila annal shi ba don haka hanya ramni ga tafi inda za ka bi kuma na diba sai daban-daban ba wai ainihin in shiga kwamfuta ba lissafi na doka na diba hannu da hannu na diba duk littafin ga da ni faɗi yanzu hasu ina hibban na diba na diba bai haƙi na diba ya sunan abi dawuda na diba da da kudini na diba duk kusan ainihin su abin nan almuhalla bil asari duk hanyar duk hadisin gaba da hanya guda gare shi bai da wata hanya wadda ba ita ba don haka ga abinda maluma suka ce nan ga abinda wannan a dallafa anu ya ce ya ce huddisu anan nabi sallallahu alaihi wasallama haddasa ni sab'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya ce, haddasa ni sab'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama annan nabi sallallahu alaihi wasallama masaha alal khuffaini yace sahabi saba'in ya ga mai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa ga huffi to shi na na habal ya ce ni ba ni jin komai ga rayuwata Laisa fi kalbi shehun fil mas'al al-huffaini hu ruya domin wannan hadisi an ruwaito shi daga sahabi daga sahabi 40 riwaya ce ta sahabi 40 wasu sun ruwaito hadisi marfu'i wasu kuma sun ruwaito hadisi mawqufi cewa dai manzon Allah shafa akan hufaini. hufi ya shafa ba jaurabe ne ba tare da Ahmad ibn ya shi na cewa sun ka tayi akan ana shafa jaurabe ne amma dai shi ma ya ce hadisi dai bai jin komi ga rayuwa ta yi a ce lalle hakika ya awalla shahi hufi ne a wannan abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya kasance in ya awalla wanke kafa ne shi kai bai sha hufi. sai ya ce masa habbai ne ku sha hufi in kuna son ku shafa ni dai abin ku so in wanke kafa na to shi na ce rishi sale rajulin an yi rangwame ga namiji wa mura'atin an yi rangwame ga mace watan hadarin gida au safarin ko wurin tahiya masu jawrabin shafat toron kaimi shi toron kaimin nan jullat da zahiru huwa badinuhu wanda ya kasance sama ne da ƙasa ne fata ne abinda sa imamu na malik ya wanda ya kasance shi na da fata sama da kasa don shi kauce mu ga saɓanin wa kuffin sannan kuma an yi rangwame akan shafa huffi walau ala huffin ko ko shi na saman huffi an yi rangwame a shahi huffi ko da ko saman huffi ne watan an kasan kasanya huffi saboda kana jin sanyi sai kasance baka bar jin sai ka koma a sama to kana da shafa ga huffi na ɗai kana shafa ga na biyu na sama to shi huffi wanda kasance an kasa bila ha'ilin shi kasance shi wannan huffin da zaka shafa babu shamaki tsakanin tsakanin wannan fata da ainihin shafarka da ruwan da zaka shafa mishi in ya kasance laka ta ruhe shi ka yi shi cikin laka duk laka ta rufe hufin wannan sai ka kakare laka ka wanke ta sannan ka shafi hufi in lokacin shafa ta yi. bila ha'ilin yace ilal da ko yawatin bila ha'ilin babu sha muke kadin tamka ilal laka dan mahiyanci ne sanya hufi hausa shi suna sanya shi saboda ainihin gudun zahi ko don gudun sanyi ko don gudun cizon kunama ko don gudun taka kaya to kaga mai tafiya daga shi sai hufi hufi ne zai zai abin ga zai kadar kadar da laka to irin wannan sai ya karkare laka sannan shi shafa akai ne to sai ce nan ga bilaha ilin ne sai ce illal mihmaza sai ya fa ainihin abin nan kaimi ana ce mishi shi aljawrubu toron kaimi saboda masu hawan doki mahimci shi suka sawa watan suna sa ainihin shi jawrab din shi jawrabun maluma sun sifanta shi da cewa kuffina na wanda an kai amma kuma min foki wa min tahtihi jiddun mahruzun saboda masu doki in sun ka sanya fata guda zahin gogewa take sai shi kasance saboda daga da su kawo doki sai shi kasance sai ta yi zahin hudewa to sai su kawo a shashe su shin hida sannan a shin hida fata sama ne a kuma shin hida fata kasa ne sai a yanka shi a hufi da shi to yan haka sai a komo sai a sanya mishi kaimi shi kaimi ana sa shi daidai dudduge shi na aka da daga doki da shi to wanda ya sanya ainihin shi toron kaimi din ko wanda ya sanya hufi kuma gashi mahayin doki na zai sanya kaimi wurin in ya sanya kaimi wannan wurin in ya taho wajen shafi kafa ta idan ya shafi kafa ya shafo nan in ya kawo na wajen kaimi zai ja hannu na shi shahi nan kaga ya shahi kafa amma wannan ha'ilun bai shafa ta saboda kinin yi da kinin nuka gare shi in kinin ne taba shi na ya soke shi kuma shi mai rauni don haka idan ya shafi kafa ta ya kawo na wajen muhimman sai ja kafa ta shi hakan ga in ka diba mujamul musidi na abin nan na luga za ka ga wannan ya kawo kaimi ya kawo kuma ainihin shi ya kawo muhimmat din ce ainihin kaimin ya kawo huffi na masu hawan doki takalmi na masu hawan doki ya kawo kaimin nan gasta ya sami alama gashi da shi ne ke kira muhimmat to ka ga bai yiwa ka aza hannunka gare shi in ka shahe shi zai soke ka don haka ce ilal mihmaza sai kaimi shi kuma za ka shahe shi ba ولا حد بشرط جلد بشرط جلد طاهر بشرط جلد طاهر تو ولا ولا حد ba iyakance ga gurgudun shafa akan huffi ba ko da ke akwai hadisi na sabanunu a salin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu wa mu yi shafa akan huffin mu har zuwa kwana uku sai fa in janaba ta same mu ko abin da kama da haka nan wannan kan sai mu ɗebe saboda mun kan janaba sannan kuma akwai hadisi na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace an yi rangume ga wanda ya kasance mazaunin gida na ya shafi huffi yawmin walailatun amma in matafi na kuma ya shafi huffi har zuwa kwana uku to kuma amma akwai hadisin da ya zo wani ya tambayi manzo Allah ce muna shafa kwana uku ce kuna yi har kwana bakwai ce har kwana bakwai sai ce kai ma shi ita gurgurun da haka so to bisa ga wannan hadisi na ce manzo Allah ce a shaha gurgurun da aka so bisa ga wannan maluma sun ka tayi akan cewa shi shahu huffi watan ayi ana yi ne bila haddin ba da iyaka ba bi shar'i jildin ahirin sannan kuma shi huffi da shar'in da ka sa a shahe shi bi shar'i shi kasance jildin fata tsahirin mai tsarki ba ba da fata wanda kasance ba mai tsarki ba kuma fata nawa da kasance huriza dunke ta an kai ba a yi da fatar da ba dunke ba kamar kila a samu eh, kamar dan burgumi hakan ga ko dan wani abu wanda kasance kila an hede shi ko musa hakan ga ko abin da ya kama da hakan nan sai a kwakware ta a hidda namanta sai a sa kafa cikin makwahin huffi a jemi kaga wannan ba donkewa an kai ba ko kuma Allah misali wanda ya kasance an kai ala shakal huffi amma sai an ka sanya gam an ka make ba donkewa an kai ba to wannan ba a shahawa gare shi amma fi masabi maliki radiyallahu anhu bi shar'i huffi bi kasance jildin dahirin huriza wanda ya kasance kuma aka dunke wasa ta da mahallal fardi sannan kuma ya ruhe ba gidan farilla shi kasance duk inda bakin farilla take kuma ya ruhe nan ba a shahawa ga huffi wanda ya kasance bai wuce wurin farilla ba bisa ga haka na maluma suka ce ba a shafa akan takalma saboda an ka ce a shafa akan takalma gashi nan an ce sai ya ruhe rufe gidan farilla sai ya ruhe bakin ainihin ka ne kenan ko idanun sawo idan bai rufe idanun sawo ba za a shahe shi ba to in ya kasance ba a shafa ga abin da bai rufe idanun sawo ba ashe ba za a shafa ga takalma ba kenan dan takalma ba bai rufe idanun sawo mahimmanci takalman da aka yi na dori ba ruhuhu na ba gaba ɗaya ko shi kasance a yesu masu hanci ko shi kasance kuma a yesu masu faɗi na nan ga hancin su ya faɗi amma duk dage ga hili yake sannan kuma saman kafa ga hili yake don haka ga bisa ga wannan tsahawi radiyallahu anhu cikin sharhi ma'anil asari yace ba a shafa akan takalma tun da gashi an ce ba a shafa ga hulfi in ya kasance mai ketuwa na da yawa to balle ta kai mai da kasance shi ga shi makafa kusan mai yawan ta ga hili take sannan kuma to wa kana ta tabul maji fihi shi kasance kuma shina iya ta tahiya gare shi ba a sanya hufi wanda kasance mai yalwana kwarai wanda kasance idan ya sanya shi tahiya ta za ta saba kamar kila mai sa tafil mai lamba tara shi sa lamba goma sha biyu ka gaba ita sosai kafa ce za ta kama yawa ciki ne to hufi wanda kasance mai faɗi na kafa kana yawa ciki ne ba za ka shahe shi ba sannan kuma shar'in shafa ta bila fuhim, shi kasance bida harata ma'in shi kasance kuma an sanya shi bida harati ma'in da tsarki na ruwa Tsarki na ruwa kuma kammalar wanda kasance ta kammala sai an sanya shi bida harati ma'in banda wanda ya tayyama ya sanya shi wanda ya tayyama in ya sanya hufi in ya in ya tashi sallah sai ya koma ɗebe ya wanke kafafu ne bai shafa sai bida harati ma'in da tsarki na ruwa kammalar wanda kasance kuma tsarkin nan ta cika kashe kasance sai da wanke kafafu ne sanya su cikin huffi sannan ya ci gaba da alwala ta ya tanki su kenan da zo ne alwala ya wanke kafafu ya sanya su cikin huffi sannan ya dauko alwala ta da sama ya kare har alwala ta kasa kaga ya alwala ya kare ko bisa ga sabanin maluma wannan alwala ta yi saboda tankisi yayi bai fara da inda Allah fara da shi ba manzo Allah shi cewa ibda ubi ma ba bada Allahu bihi bai fara da wanke huska ba an gane wannan to irin wannan tun tankisi yayi an san shi na ibada da shi to amma in ya kasance wannan alwala ta kare bai sha wannan hufi. saboda ya sanya shi gabanin kamar da dahara ba zai shahe shi ba bai lati da fuhin sannan shi kasance kuma shi wannan hufi da yasa bai sa shi watan dunni ni'imtuwa ba ba don ƙarfin ni'ima ta yaji ana labarin hufi ba yace kai a so mi hufi ko mi ta yansa ba haka nan yayi ba a'a ya sanya hufi bila ta da fuhin ba don ni'imtuwa ba ya sanya shi saboda koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya sanya shi saboda al'ada gari sa a ta kan buzaye suna yawan sanya hufi ko kuma ya sanya shi domin shi mai kariya akan zahi ko akan kariya akan sanyi waɗanda ya kasance suna cikin wuri mai zahi kwarai suna sanya hufi saboda fata ba ta ɗauka zahi sai shi kasance kariya daga zahi ko kuma kariya daga sanyi ana sanya shi domin kariya sanyi kai balle ma wanda sanya shi domin kariya daga taka tsaya ko cizon kunama duk wani ana shafa gare shi sannan kuma shi kasance babu sako da lufsihi ga sanya shi da Allah ya kuna muhrimin bi hajjin aw ka kashi kasance ya yi haramci da haji ko umra ya sanya hufi in yi haka nan ya yi kasance mai sako bi lufsihi da sanya shi don haka ce bila isyanin babu babu sako da sanya hufi ya sanya hufi ba don sako ba sanya wannan tashi ba ta ba bace saboda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi mai da muhrima me wanda hanci da hajji ke sanyawa ce la rabsu qamisa wala sarawila wala baranisa Mazu Allah ce ba ya sanya wando ba ya sanya jabba ba ya sanya bani masu ashe duk waɗanga ƴan kaddiba masu masu ihada na duk abin da amu hidi kenan ba zai sanya shi ba don haka can ce sai dai wanda ya kasance watan bai samu takalma ba shi da hufi shi kace shi asfala min alka'abaini ya sanya shi sa shi sallah aw safarihi ko kuma kasance wanda ya kasance bai samu huffi ba shi kace wanda bai da takalma shi kace huffi ne kasa muhrimun nabi hajjin ko shi kace shi asfala min ka'abaini to kaga ashe da an kace bila isyanin wala isyanin bilusihi ya hidda muhrimun bi hajjin a uratin aw safarihi ko kuma da kasance mai sabo na ya sanya huffi amma ya ce ta saɓota. kamar wanda ya kasance aqin na liwalidaihi au abiqin ko kuma da kasance bawa mai guje ma ainihin shugabanni ne bawan da shugabanni ne sa'a musu tahiyatai ba zai shahi huffi ne ba haka nan kuma da kasance tahiyatai ta ta ba zai shahi huffi ne ba amma abinda an mu'tamadi duk waɗannan suna shaho huffi shi a kauli wanda an mu'tamadi saboda ruhusar da an ka samu hadaran ana samun ta safaran ka'ida ce wallahi alhamdu